Ɗan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC wato General Muhammadu Buhari mai ritaya. ya kawo ziyarar yaƙin neman zaɓe a jihar Niger. Janaral Buhari dai wanda ya samu tarba daga dubban jama'a ya sha alwashin tabbatar da ingantuwar tsaro da samar da aikin yi a tsakanin 'yan Najeriya idan har aka zaɓe shi a babban zaɓen mai zuwa. To sai dai jam'iyyar adawar ta APC ta yi babban kamu a jihar ta Niger, domin kuwa mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibetu da wasu magoya bayansa da dama suka canza sheƙa suka koma jam'iyyar ta APC daga jam'iyyar ta PDP. a daidai lokacin da Janaral Buhari ke kawo wannan ziyara. Ga dai Alhaji Ahmad Musa Ibeton da dalilansa na canza sheƙa ya zuwa jam'iyyar adawar ta APC. can headquarter na jam'iyya da fatan cewa za a duba a mana adalci kuma ba a yi ba to sai muka ga ai da abubuwa da magoya bana suka ba mu shawara cewa kyautu mu zauna a jam'iyya inda ke ba adalci ba To sai dai a wani taron da PDP ta gudanar a kwanta gora domin ƙaddamar da yakin neman zaben Alhaji Umar Nasko na jam'iyyar ta PDP. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya mayar da martani. Duk wanda Allah ya ba mu shi ne namu amma muna roƙon shi mun kuma ci gaba da roƙon shi cewa duk wanda zai zama mana cikas Allah ka kawar mana da shi kuma mun ga Allah na karɓar roƙonmu don mun so mu gani butulai da wanda ba su da imani sun so mu kaucewa ti ti ti Taron PDP na Kwantagore dai ya ɗan haɗu da cikas a daidai lokacin da gwamnan jihar Filato Jonathan Jan ke wannan jawabi. Dole ne mu saki sawun Goodluck Ebele Jonathan ki saki kaba gwamnati a Abuja. PDP! Kariya ne, To Allah Ubangiji ya ba PDP nasara. Na! a Daga bisani dai jami'an tsaro ne suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tankwasa wasu matasa da suka so kawo cikas a taron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.